ان في ذلك لايه وما كان اكثرهم مؤمنين Hakika a cikin rabuwar tekun gida biyu ga annabi Musa da kubutar da shi da mutanensa da kuma halakar da fir'auna da mutanensa akwai dalilin da yake nuna gaskiyar annabi Musa, amma mafiya yawan waɗanda suke tare da fir'auna ba su kasance masu imani ba.